Laraba 17 ga watan Maris na shekarar 2021 sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar muku da labarin sana Hausa tare da ni Arimi ga kanun labarin. Fiye da mutane 64 ne suka rasa rayukansu a cikin harin da wasu 'yan ta'adda suka kai wa Bani Bangu jihar Tilabere. An gano wasu hanyoyin satar kuri'u da aka yi wa ɗan takara Muhammad Usman a cewar Lewan Abdurrahman ɗaya daga cikin lauyoyin ɗan takara Usman a wani taron manema labarai. bin dokokin kariya a wuraren shakatawa na dare sabilin cutar covid-19 a rahoton namu na musamman. Akalla mutane 64 ne suka rasa rayukansu wasu suka ji rauni wannan shine sakamakon harin da wasu mutane da ba a san suwa ne ba suka kai wa yankin Bani Bango jihar Tilaberi a ranar Litinin 15 ga watan Maris da ta gabata. Wannan mutanen sun tare motocin kai kawo al'ummar ne da suka fito daga kasuwar Bani Bango kan hanya biyu Bani Bango godar Bani Bango da Raidai a cewar magajin garin Bani Bango bayan bayan sun daki fasinjojin ba a san inda mutanen nan suka yi ba amurcan jami'an tsaro suka shiga yawon neman su a lokacin da musa hassan ya yi hira da iliyasu sumana magajin garin a tawaya Ban san yadda abin ya faru ba, sun tsaida motar kasuwa sun bindige dukkan mutanen da ke ciki sannan suka tsere. Mun kirga gawaki 64 kuma mun yi zana'izar su. Sojoji suna can tun da yamma sun kwana can da kayayyakin su. Sojoji suna can kawai. To ban san halin da al'ummar take ciki ba a can, amma mu a nan ina ofis ina aiki. wakilinmu ya kusanci 'yan uwan wa'anda abin ya rutsa da wa'anda suka ji rauni a asibitin abala sai mu saurare su ni wana ko da ya taso mace mun ya taso misali kare hudu sun ka taso zoke a zak kare biyar sun ya tare hanyar babu rezo sun ka ba su da sanan da waɗannan sun kai musu gaba dai su ba san da su ba wallahi shi dai sohon nam dai ranar yau ma ranka to tara sanun su yaron ga da amma malima shi na ce soho kakana kun kai ce bisa sai da ka tayar da su in sun zaka taro yake muna kama musu su tayar da su yake ni dai in dai kaina na ke bisa sai a tayar da su mu samu dai rayuwa kanmu yake tunda in ka rayuwa ke kana da komi babu komi tsakanin su sun ci kasuwa dai rayuwa su lau za su zakwana dai an kai musu wanga abu dai gaba daya kuma musu sauko bisa na manka musu Rotan idrisa sagero kenan A wani taron manema labarai da aka gudanar a mai ajiya da marece, Metal Lirwan Abdulrahman, mamba na gungun lauyoyin ɗan takara Muhammad Usman, ya sanar da gano wasu hanyoyin zaɓe na yaudara, ya kuma yi kira ga kotun tsarin mulki da ta amsa kira da aka gabatar mata a ranar 8 ga watan Maris na shekarar 2021 tare da bin runhuna zaɓe ɗaya bayan ɗaya a rahoton Michel Deji. Alhaji mama Usman ya ce ya ci zaɓe da kashi hamsin da ɗigu talatin a cikin ɗari. Da muka yi ƙididdiga biro de vote zuwa biro de vote sai muka gano sharuɗan da ya kamata a cika. a yi zaɓe bisa ga layin da za ka zaɓe ba na biro de votkin naka ba na kayi bulaguro kana wani wuri in dai za a yi unhwani da sharuɗan kundin tsarin mulki da tsarin zaɓe kotun zartar da zaɓe in zai unhwani da dokoki kur'a wanda za su ro gajewa kur'a dubu ɗari hudu da tamanin da biyar da ɗari da saba'in da ɗai dangance da birurruka waɗanda ba su yi aiki ba ƙur'o'i wanda ba su cika sharuɗan a yi unhwani da su ba dubu tamanin da hudu ƙur'o'i wanda sun kaza na cunkoso ne dubu ishirin da shida da ɗari da hamsin da ɗai kur'a dubu ɗari da biyar da sittin da biyar da ɗari da saba'in da ɗai wanda za su ƙaruwa cikin ƙur'o'in muhammad usman zai zo kenan da kashi hamsin da hudu da ɗirgu bakwai Shugaban kasar Nijar Isufu Muhammadu ya kaddamar da somawar aikin cibiyar makamashin lantarki na farko a yau da safe a ƙauyen Gudel mai ƙarfin megawatt 89 wannan sabuwar cibiyar ta kumshi ɗaki ɗaya da ke ɗauke da janareto shida kowanne na da ƙarfin megawatt goma sha ɗaya da digo da tamanin da biyu da kuma ɗaki ɗaya da ke ɗauke da na'urorin matsakaicin ƙarfi lantarki da ƙaramin ƙarfi kamar yadda shafin yanar gizon fadar shugaban ƙasa ya rawaito wannan cibiyar za ta ba da damar ƙarfafa ƙarfin wutan lantarki a yankunan yamai doso tilaberi da zai iya biyan bukatun kashi 75 bisa ɗari in ba na ƙasar Najeriya. Kamfanin Istimar West Africa ta gudanar da shi tare da ƙarfin gwiwar abokanan hulɗar na gwamnati da kuma na masu zaman kansu. Muhammadu Isufu Expressway ko babbar hanyar Muhammadu Isufu daga yau sunan da aka raɗa wa titin Murtala Muhammad da ke magamar hanyar Namdi Azikiwe. da ke Abuja babban birnin Najeriya a cewar rahoton jaridar Le Sahel na yau. Wannan wata karrama ce da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi a jiya ga shugaban kasar Nijar. Muhammadu Isufu don girmama muhimmiyar rawar da ya taka wajen samar da zaman lafiya, demokuraɗiyya, tattalin arziki a Afirka, in ji majiyar rahoton. Aji uku na zana da kujerun ɗalibai kusan talatin suka ƙone ƙurmus jiya da safe a cikin wata gobara da ta tashi cikin makarantar Toranki. Gundumar Kwanni jihar Tawa, Atiku rani mai garin ya yi wa Asuman arzika ƙarin bayani. karhe bakwai sauran minti uku wannan lokacin al'amar ya faru kalar namu guda uku suka kone kurmumus ba inda hita hadda muna da tabulluka guda talatin da hudu da ke cikin kalar din su kone gaba daya a takaice dai babu abin da hita daga cikin waɗannan kalar da muke da su dan na mamai gino na katangine na sai muka zuba musu kara daga sama muka rihe mun yi bincike da mu samu wanda aka ce gashi ya sahu tabba zaman da ake yanzu ya su a canza na birji babu karatu yau babu shigo be kenan kaga mun koma baya kenan yanzu kayan mu samu yadda za mu yi ne shine dai muna kira ga magabata su yi kokari su ko su zo su gama matsayin bana da su Allah ka kenan sai a san matakin da za a dauka dan saboda mu da mu san wanda za mu shiga ba tukuna ba sun da kaga yanzu tabul wajen 34 kenan idan aka kiyasin su kudin su da an tabbatar cewa da kala tabul ko ne yana da kudi jika 27 kenan idan an kai lissafi kusa 900 ma yanzu haka wannan muka lissafi za su kama banda abubuwan su ko ne gaba ɗaya Mata da dama na asibitin damana gundumar ƙauyen Tondikandiya cikin garin Filinge na haifuwa ne a gida duk da suna tafiya awo al'amarin da aka kasa gano kanshi a cewar shugabar asibitin adamaraki shugabar cse damana na mika kiranta zuwa ga matan nan lokacin da ta yi hira da hassan mummuni ni dai abin da yake raina shine mata masu zakuwa awo muna so su san da ba awo ɗaya ne ba aikin da muke yi kana ganin su suna zowa awo amma sai ka je an ce aihuwa sun yi shi a gida sun aihu lahiya mu kuma ba mu jin daɗin wannan ka duba ka gani a ce babban likita kamar wanga a cikin wata ba mu samun aihuwa da yawa ai bai yi ba shi ya yasa muke cewa mata awon da suke zakuwa ba shi kadai ne ba abin da muke so shine kan mutane ya waye har yanzu a wanda suke shiga cikin gari suna wayar musu da kai mu ma wajen mu muna ci gaba da wayar musu da kai ba mu gajiya har su gane sannan kuma yaran da suke kawowa awo su rinka kawo yaran nan da wuri ba sai kayi wai kwana arba'in ko wata uku zaka kawo yaron ka awo ba a'a daga kayi kwana arba'in ya kamata ka kawo yaron ka awo sai ya gama duka wani awon da ya kamata ya yi mu dai babban kira da da muke ma mutanen gari da mata shine su rinka zowa aihuwa gidan likita sannan kuma su kawo yaran su awo da kai nesi. Hukumar da ke kula da kwallon kafa ta Afirka CAF ta dakatar da duk wasu ayyukan ƙasa da ƙasa na babban filin wasa Istar General Sani Kunce da ke nan Yamai. sabilin rashin bin ka'idodin ƙasa da ƙasa. Suleiman Muhammad magatakardan hukumar ƙwallon kafa na ƙasar Nijar ya yi wa Salamatu da karin bayani a ta waya. A gaskiya mu abun bai zo muna ba zata ba, amma sai dai mun bukaci kaf ta yi mana uzuri bisa wasan da za a buga tsakanin niger da Cote d'Ivoire, kuma kaf ta amince da bukatar mu. Amma daga baya za a sabunta filin kwallon kafa na Stade General Sani Kunci domin karba sunansa kamar yadda kaf ta bukata Sai dai abin da zan iya cewa bayan wasikar kaf abun ya bunƙasa a ofishin minista inda sun shiga gadan-gadan kuma muna tsammanin abin yana ci gaba za a sabunta filin wasan na Star General Sani Kunce domin girmama ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa. Abin da ya kamata a yi shine aikin ya kasance gagarumi domin tabbatar da sabunta filin wasan na Star General Sani Kunce wanda idan ba haka ba nan zuwa gaba ba za a taɓa buga wasa ba ta ƙwallon ƙafa ta ƙasa da ƙasa ta kaf ko kuma ta FIFA a nan yamma. An ga wani tsofan giwa a yau da safe a cikin Gorobi wani yankin kogin kasar Nijar mazaunan ƙauyen Wuro Jalajo cikin garin Sayi, jihar Tilaberi. Watakila dabbar ta fito ne ta Park W kamar yadda Ali Amadu na rediyon karkarar Kunari FM ya bayyana wa Studio kalangu, Bayan an yi ƙoƙarin shawo kanta, dabbar ta ji wa wani matashi rauni ɗan shekaru goma sha biyar kafin ta ci gaba zuwa gabas. A cewar majiyar wanda al'amarin ya rutsa an kai shi asibitin gundumar Sayi. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Tun samun mai ɗauke da cutar COVID-19 na farko a ƙasar Nijar, goma ga watan Maris na shekarar 2020, magabatan sun ɗauki matakai da dama don kawo ƙarshen wannan annobar, kamar rufewar wuraren kallo, bar, da dai duk wuraren shakatawa. Taron ministoci na goma sha ga watan Fabrairu da ya gabata ya buɗe ya buɗe su tare da ba da umarnin bin dokokin kariya dokokin da ke ɗorewa wasu abokanan cinikayya kai duk da barazanar cutar ga rahoton rabi mai kano Tun somawar matsalar kiwon lafiya mai alaka da cutar coronavirus a shekara 2020 a ƙasar Nijar, gidajen silma, wuraren wasanni, gidajen shan kayan maye da wuraren raye-raye na dare da dama ne suka rufe ƙofofinsu a cewar Isa Mamman wani matashi da muka gamu da shi a balbalin shan iska na wata mashaya a nan yame wannan rufewar ba ta taba zama ta gaba ɗaya ba. Sun ci a rurrufe gidajen shan kayan maye da wajen cin abinci amma zahirin gaskiya ba ma ganin haka saboda waɗanda ya kamata su rufe ba su rufe ba a farko jama'a su rufe saboda polis suna zawa idan sun ga wurin yana buɗe za su ce mutumin bai da izinin buɗewa kuma su ci tararsa amma yanzu babu wannan girkin kayan wankin hannuwa sanya takunkumi da sanya tazara tsakanin juna su ne matakan da ya kamata a mutunta a cikin gidajen silma gidajen sha kayan maye da wuraren wasanni bayan budawarsu ranar 12 ga watan Fabrairu 2021 sai dai a cewar Isa Mamman mutunta wa'annan matakan bai karya kara ba ya taka. Wato ba sai na bincika ba don na yi la'akari da shi. Idan suka saka shi da na zo ya zama cire su sa na yi. Idan ba su cire ni ba kenan ba zan yi la'akari da shi ba. Amira Yakuba wata matashiya mai shekara kimanin ishirin zamne a cikin wani wurin cin abinci na tsakiyar birni tare da abokanta na ɗumawa kan matsalolin da ke akwai ga sanya takunkumi da dare. Mu samu koda sabunin nan ne saman banki kusa da hannayen muna iya aiki da shi. Game da takunkumi wannan kuma sabon zance ne ba lallai bane mu yi aiki da shi da dare. Sai dai da sahe in za ka taya wajen aiki ganin wani cikin ma'aikata nan kan ya zama tilas kai aiki da shi. Amma dai da dare ba mu aiki da shi a yanzu dai ciwon ya rage kuma kun kusan mu 'yan nijar ne mun sa komai cikin hannun allah adadin kasan da harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ke wallafawa kowace rana hakika na tunasar da cewar barazanar dai tana nan har yanzu kwatankacin labarin yau kenan ana muke ce mu kuma asala. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofish. Haba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani, duk da wannan, ni ƙaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, haba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba kuwa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu. ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuwa kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.